This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na wato na dare. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri wanda za mu kawo muku a wannan daren nan ranar wato daren talata kenan takwas ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta musanta labarin da ake yadawa cewa shugaban kasar Paul Biya ya mutu inda ministan yada labarai na kasar yake musanta wannan labari a wata sanarwa da ya fito da shi. Kamar yadda muka muku alkawari a shirinmu na baya za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar Rivers ta Najeriya. inda manyan jam'iyyun siyasan kasar guda biyu wato suka gaza samun ko kujera guda ɗaya to wani irin darasi ne za mu iya ɗauka daga wannan zaben da aka yi a wannan wato jihar za ku kira lambar mu kamar yadda kuka sani biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ku kira ku bayyana muna ra'ayinku kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya wanda ramatu garba za ta gabatar wanda a yau shirin ya yi duba ne a kan wani batu wanda 'yan afirka suka daɗe suka zama wato masu taimakawa su wurin ci gaban tattalin arziki sakamakon kudaden da suke aikawa amma kuma suke fuskantar kalubale na 'yan uwa da abokan arziki a gidaje wanda suke cin ko kuma suke zargi da almubazzaranci da dukiyansu da kuma facaka da suke yi da shi to amma kafin mu kai ga haka ga ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Ukraine koko rundunar sojin Ukraine yau talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuka 19 waɗanda rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan Dubrovska. Mykolov, odessa tampoil da bernista rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankunan ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta a cewar rundunar sojan saman ukraine ma'aikatar tsaron rasha yau talata ta ce ta karkaɗo jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha hudu a sararin saman yankin belgorod wanda ke wajejen iyakar rashar da ukraine da kuma wasu jirage marasa matuƙa a sararin saman tekun bahar al-aswad ministan isra'ila koko firaministan isra'ila yau talata ya yi shelar cewa rundunar sojin ƙasar shi ta kashe mutumin da aka ɗauka a matsayin magajin shugaban hezbollah nasarallah hassan nasarallah wanda shi kuma ya mutu a wani harin da isra'ila ta kai birnin beirut ranar 27 ga watan satumba Harshen safirin wani dan uwan nasarar ne kuma babban jami'in kungiyar wanda aka kyautata zaton zai gaje shi tun makon jiya aka daina jin ɗuriyarsa bayan da isra'ila ta kaddamar da jerin hare-haren jiragen sama a bayan birnin beirut inda kungiyar hezbollah ke tasiri mun kassara hezbollah a cewar firaminista benjamin netanyahu a wani saƙon faifan bidiyo da ya tura ma mutanen labanan ya kara da cewa mun kawar da dubban 'yan ta'adda ciki har da nasarallah da kansa da magadansa da magadan magadansa mutane biyu da suka fara kirkiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma ai a takaice john hopfield da geoffrey hilton sun ci kyautar nobel a fannin physics yau talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai kwakwalwa ɗin ko mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa amma kuma tare da ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bul'adama kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar maki faɗi hilton wanda ake wa lakabi da uban na'ura mai tunani ɗan ƙasashen canada da burtaniya ne wanda ke aiki a jami'ar toronto shi kuma hotfield ba Amurki ne da ke aiki a princeton jihar new jersey a amurka mutane biyu da suka ci kyautar ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen kirkiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani ga kafar labarai tokar fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar tarayyar Turai na jiran tunkarar ramuwar gayya daga China bayan da ƙungiyar ta kaɗa ƙuri'a ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin Lataronin China. waɗanda hedikwatar ƙungiyar da ke brussels ke cewa suna amfani da tallafin gwamnati fiye da adadi yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin faransa amma ba a cikin farin ciki fiye da sulisi ɗaya na inabin gognac wani nau'in barandi ana tura shi ne ƙasar china don sayarwa anthony brun shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma inabin gognac wanda ke magana da harshen faransanci ya ce et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque. Euh, ya ce ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya china na wajen kashi arba'in cikin ɗari wannan na nufin yiwuwar bacewar wannan kasuwar fa kenan. A ƙarshe, Majalisar Dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Aksi Salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habasha kusan na jikana yi ka ne kawai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma dalla yanzu ko bari mu fara bude taskan mu da labarin da ake yadawa ta kafafen yada labarai dangane da mutuwar shugaban kasar kamaru wanda gwamnatin kasar ta musanta cewa wannan labari ne na karya ministan yada labaran kasar rene emmanuel sadi shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yau talata inda ya ce wasu 'yan siyasa da ke neman tada zaune tsaye a kasar ne suke baza wannan labarin karya wakilinmu muhammad bashir ladam ya mana karin haske a lokacin da muka tattauna da shi a halin da ake ciki a kasar inda ya fara bayani kamar haka a gaskiya a yanzu haka gwamnatin kamaru ta karyata wannan zace daga bakin ministan yada labaru wato eh, mai magana da yawon waya eh, gwamnati baki daya ya karyata wannan zance cikin wata sanarwa da ya fitar aka kuma kai wa gidajen eh, kafafen yada labarun ga baki daya inda ya bayyana cewa a yi bayan shugaban kasa ya dawo babban taro da ya hada da eh, cana kasashen eh, kasan cana da na kasashen nahiyar afirka bayan ya da wannan eh, taron in ya bai wa kansa hutu kamar yadda ya saba kowace shekara ya dau hutu ya kuma tafi nahiyar turai ne a cin yiji huta bayan da haka shi wannan minista ya nuna akan cewa waɗanda suke yada waɗannan labaru in Eh, a fahimtar sa a sanarwarsa mutane ne da suke nema su haddasa tashin hankali a cikin kasar kamaru domin su ga wannan eh, wato gwamnati ta watse a tafiyar da ake ciki ya kuma yi kira ga abokan kasashen eh, kamaru wato duk wayansu partners da ake hulɗa da su akan kada su bi wannan zance in so ne su ci gaba da ayyukansu kamar yadda ya kamata wannan abin da gwamnati ta faɗa kenan to yanzu ina shi shugaban ƙasar yake shugaban kasa a yadda a cikin wannan sanarwa da aka yi ba a bayyana ina ɗaya yake ba aka ce fata shi mai magana da yawon gwamnatin kamaru ya nuna akan cewa yana nahiyar turai amma bai ce a ina ba to yanzu cikin dan bincike da muka yi daga wasu eh, hanyoyin namu kuma ah, mun samu labarin cewa a kasar switzerland yake to amma nan in ma abubuwa sun bambanta don maganganu sun zo biyu a kai akwai wanda suka tabbatar da batun switzerland in akwai kuma wanda suka ce can yana kasar faransa to kaga har ila ya zo ba a samu tabbacin magana yadda yake ba To duk da cewa mm, gwamnati ta fito ta karyata wannan batu da kuma irin dadewa da wannan magana aka ya dauki kwanaki ana ta yi menene su 'yan ƙasa suke faɗa? A gaskiya 'yan kasa na ga kamar abun ba ruwansu in ba masu amfani da yanar gizo-gizo ba. abin da ya sa kaga yanzu haka tasowa ne daga eh, gabashin ƙasa na shigo yawun da inda yau nan na zaga cikin kasuwanni da wurare da dama na ga mutane kamar wannan magana ba su damu da ita ba ma in ba da dai waɗanda suke bude yanar gizo-gizo kamar su facebook da shauransu ko twitter ba su ne to duk mutane na ga dai kowannen su na tafiyar da al'amuransa kamar dai ba a komai she idan yanzu mun ɗauta tambayoyi ko muna hira da yan eh, siyasa kamar yadda na tattauna da wasu daga cikinsu duk da yake ba su yadda na bi eh, eh, wato furucinsu ba da yawa daga cikin wayanda muka yi magana da su sun ce ko da ce yau an ce shi shugaban kasan in ya mutu ba wani abun mamaki ba a wurin su duba ga cewa sun alakanta wato wannan sun ce a ciki da nasu sanarwa mutum ne da dama bai da lafiya sannan ga shekaru ya haye don haka ko da yau an zo an ce ya cika ma ba wani abin mamaki ba ne a wurin su yawanci yan siyasa kan lallai ko abin da suke faɗi kenan a gaida muhammad bashir ladan daga birnin yawundi wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko ga ramatu garba da shirinmu da gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake madalla Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Daya gari banban. wani garin da ake man zalla. A wani gari sun tashi masu jin tata duk ayyukan sosai ilimin ka 'Yan Afirka da ke zaune a kasashen ƙetare sun zama masu ba da gudunmowa ga ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka. ta hanyar aika kuɗi da zuba jari da tallafa iyalai da ma gina ababen more rayuwa. Sai dai a yayin da suke wahalar neman kuɗin suna fuskantar manyan kalubale. Kudin da ka aika an ya biya maka bukata mu doke shi aya zuwa 70% sauran kuma in bai yi ba ma shi ka bar ma Allah domin in za ka zo ka bada labarin ka wani wuri ba kai kaɗai ba ne abin ko ya buga maka kai shi ka yi yaso ne shankuri. Ni hakan yake faruwa ma da ni kuma iyayenka ne za su ansa su ce za su yi ma abu amma ba za su yi ba kuma ba da za ka yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ka rasa ma wanda zaka ce wai yau gashi ya ma abu A gaba kaɗan za a ji yadda 'yan Afirka ke faɗi tashin neman halal ɗinsu a cikin yanayi mai tsananin gaske. Wai kamar a ce wai soja marmari daga nesa to ita turai haka take. Wanda bai santa ba ne ba za ki ga yana marmarinta daga nesa amma in ka shigo ta za ka ga yanayinta saboda nan duk ruwan da ake yi ko sanyi balle kin ga ruwa ake haɗa da sanyi sai ka tashi ka fita aiki ga bacci kuma baya isa in ka hita tun karfe hudu ko karfe biyar kahin ka zo gida karfe hudu ma ya kai na mareci kamin ka samu kai aikin gida ka samu abin da ka ci ka zamna ka ci ka huta kamin kai salloli kuma ka ce ka huta zaman tura a kowane hala. To da haka ake iya tara kudaden da wasansu ke zargin 'yan uwa na almubazzaranci ko yin sama da fadi da waɗannan kudaden don amfanin kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramata Garba Baba. rahotanni sun nuna cewa biliyoyin daloli suna koma nahiyar afirka a sakamakon kudaden da 'yan afirka mazauna ƙetare ke tura kasashensu daga cikinsu akwai waɗanda suka yi wa muryar amurka bayani irin faɗi tashin da suke yi kafin samun biyan bukata. Ni sunana Abbas Rabi Muhammad mazaunin ƙasar Faransa. Rayuwar Turai gaskiya ta sha bamban da ta yanayin ta Afirka. kafin lokacin aiki ma ya yi kana gurin duk sanyi duk ruwa haka za ka fita ba dama wai ka ce masu wai ko ana ruwa a gurinka ko ana me sannan kuma mutum ma ka gama samun kuɗin naka ka je ka aiki wata ya ƙare za ki ga idan baka da takarda kamar irin ka samu bakin aiki na ma Allah ya sa ka samu baka da takarda za ka ga turawa ma zai baka wahala dole sai ka nemi wani wanda yake da takarda example kin kamar ni in zan tura kuɗi da sai na je daga nan gari na da nake sai na hau jirgi na tafi Lyon can zan samu wani na hada shi da Allah sai ya bani ma kamar appointment ya ce min ga lokacin da yake lokacin zan zo in tura kuɗin kuma ka je tura kuɗin ma nan ma gurin ma sai ka biya A kasashen turai da dama da wuya ka samu aikin da ya dace da iliminka a ƙasa kamar Jamus ko Faransa duk kuwa da kwarewarka idan har baka jin yaren kasar to baka da zaɓi face ka yi aikin ƙarfi zalla malam sharif tukur musa da hajiya ayisa sidiku sun taɓo kaɗan daga cikin tarin ƙalubalen da ake fuskanta ta wannan fannin. ba don shekayi wayansu a babban wani lokaci kuma ma baka samu don da dama na san suna da wayansu aikin hannu da suka koyi wanda aiki ne wanda yake mulke shi blue color job ba za ka same shi easy ba an kai sa'a to akwai amma manya-manyan kamfani da yake wani lokaci kaga suna neman wani saboda ma language eh saboda maganan jamusun lokacin da kai za ka shigo baka da wannan magana don ba ka samu kamfani da yake foreign company da suka suka settle gana kamar ford a saka wani position da yake ko turanci ma kake ji za ka iya in ka zo zaman turai da girmanka ba a karban diplom ɗin da ka kawo sai dai ka yi aikin karhi to aikin karhin nan kana iya yin wani formation amma dai duka dai aiki ne kamar teknik hakan ga aiki dai masu wuya to ga kanan kuma nan ga ƙasan turawa aiki duka suna fara karhe shida karhe hudu ka ta gida kana bisa hanyar zuwa wurin aiki in wuri na da nisa sanyin ga da karhin shi da komi da komi dole ko ka hita ka je neman kuɗi to da dama dai na ci gaba da rayuwa a haka wasu na iya shafa shekaru suna aikin tare da tura danginsu kuɗi domin gudanar musu da wasu ayyuka sai dai ba kasafai ake wanyewa lafiya ba. Sunana Alhassan Salisu wanda aka fi sani da Dadi Ayo mazaunin Stuttgart a nan kasar Germany. ita muna fuskantar kalubale musamman mu da muke zaune a turai za ka aminta da mutum ko ka tura mutum kuɗi ya sai maka kadara ko kuma za ku yi wani kasuwanci daga lokacin da ka sake kuɗin ka ya shiga hannunsa shi kenan kun zo kun fara wasan ɓuya da shi don gaskiya ni hakan ta faru da ni. sunana fatima so gaskiya wannan abun ni akan kaina ma ya faru kalubalen da ma ni nake fuskanta yanzu kenan kamar yanzu nan jamani ba zai yi ka rinka yawan tura kuɗi da takardar ka. sai dai ka samu wanda zai tura maka saboda yawan tura kuɗi takardar ka shi ma zai iya haifar ma da matsala so idan ka haɗa kuɗin ka ce gashi na a siya ma fili ko kuma a fara maka aikin gini so family ɗinka ne za su ansa su ce eh za su za a je a nuna maka fili ko aikin gini na gaibu ba wai na gaskiya ba fa a matsayin naka to ba naka ba ne ba za a shi kuɗin a je a yi amfani da su kuma ba za a yi ma ba saboda ni gashi a kaina na gani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na gani. Wannan yanayi dai ya ci gaba da haifar da rashin yarda da ma sarewa wasu gwiwar yin wasu abubuwa na ci gaba a su Sai dai yanzu a ƙoƙarin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin da dama sun koma ga amfani da fasahar zamani abin diddigin ayyukan da suke zuba kuɗaɗensu a gida. Sunana Bashir Sulusi inda ake mai laƙani da Bashir Babba. tabbas ana cin amana amma ba duka aka manto aka haɗa aka rubuto ɗaya ba amma ƙarshen abin idan sun samu ne a ce mutum ya samu dama ya je da kansa ya yi wasu abubuwa to amma abin yana da wahala ga rayuwar turai saboda yanayin za ka samu dokumen ɗinka ba daidai yake ba sai ka yi haƙuri wasu abubuwa da yawa kai ka ba da kuɗinka tura ma kana aiki bilhaƙi kana iya yin ka su amma kuma sai ka zo ka tarar wata ran da zaman naka ya ƙare a turai ka koma sai ka zo ka tarar ba haka ba ne so ni zan kunnen da zan yi ga mutanenmu kowa ya riga ya sani idan kana da akawun ɗinka a nan kusa a wayarka ka tura kuɗinka ka karin ajiyewa wanda za ka wa alheri ka yi kuma wanda ka yarda da shi ɗari bisa ɗari sai ka tura mai sai ya ma aiki musamman yanzu da ake da technology komai zai iya faruwa a gabanka duk da baka nan ya danganta da kwarewar wanda yake maka aikin amma duk da haka mutane sukan sa na jiki cikinsu ko amintattu wasu ko iyaye ko kanne da su musu wannan aikin ba wai shi ma wannan ya kawo da matsala bane akan samu ɗaya biyu amma yakan rage kunci domin ka san wanda ya mori abin da ka tura mishi Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. To madalla gaida Ramatu Garba yanzu kuma sai ku shirya ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben kananan hukumomi da aka gudanar a jihar Rivers inda manyan jam'iyyu da suka hada da APC da PDP dukkaninsu ba samu ko kujera ɗaya ba. To wani irin darasi ne za a ɗauka daga wannan zaben da aka yi lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To mun samu kira da Kaduna wane ne a Kaduna? sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna to malam ibrahim duniya na sararin ka to na gode wannan zaɓe da aka gudanar a Ribas gaskiya ya ba duniya mamaki matuƙa wannan izina ne ga jam'iyya mai mulki da ma mai adawa gaba daya yanzu siyasa ta fara canza sabon salo wajibi ne a dinga tsaye da mutum nagari wanda jama'a suke bukata ba ruwan jam'iyya ko a wani jam'iyya mutum ya tsaya in dai shine na gari to yana da kyau jama'a su karkata a gare shi kar a la'akari da sai jam'iyya mai mulki sai na adawa sai masu kuɗi na gode da bani wannan dama a tashi to mu kuma mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bayar kamar yadda muka gaya muku ku kira ku ba da ra'ayinku akan a to malam na jihar nasarawa muna sararin ka duniya na sararin ka to alhamdulillah ba makari na farko kana tare da garba ne kana karamar to malam garba bismillah to a gaskiya wannan zaɓe da aka yi bai bamu mamaki ba domin irin wannan zaɓe shi ne dace a najeriya musamman yanzu mu talakawa mun fahimci cewa zaɓen da zamu yi zamu zaɓi adalci ne da kuma cancanta ba wai ba kuma muna fata duk wanda za su yi zaɓe don Allah a dubi cancanta wanda zai cire wa mutane kitse a wuta ba wai za a zaɓi shi shi a zaɓar ya yi wa kansa aiki ba yawa al'umma na yankinsa da kasarsa aiki wannan shi ne ya dace kuma da fatan su waɗanda aka zaben don Allah su yi adalci su cire mutane daga irin yanayin da muke ciki su yi adalci su yi aikin da demokuraɗiyya ya ce in sun rantsa da Qur'ani ko Bible ko abin da suka amince. To mun gode ba har yau dai muna a jihar Nasarawa ni ne mutum na biyu a Nasarawa. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To bismillah. ba. Hmm. A gaskiya a wannan zaɓe na jihar Rivers a dare su mutuka. Kuma wannan rashi da APC da kuma PDP mai mulkin jihar ta yi dukan suka yi na rashin samun kowane ko da kujera guda ɗaya ne na hmm. wannan karamin hukuma na wannan jiha. Hmm. Zai rasa nasaba da takun saka da da ake a jihar tsakanin tsohon gona da kuma gona mai ci hakan ya taimaka matuka wajen rashi da waɗannan jami'u manya suka yi a wannan jiha muna fatan dai su shugabannin na aka zaɓe su za su ya na ku ne bashir tela daga nan lafiyan bari tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske a bashir tela daga lafiyar bari bari wato idan masu sauraro suna wato suna biye da mu um, za ku kira ne ku ba mu ra'ayinku to mun samu sabon malam daga idan ake kira assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam masha Allah barkan ku da aiki baba ya kufu makeri na'am barka dai Masha Allah kana tare da Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To Malam Usman duniya na sararin ka. To hakikanin gaskiya a mun ji maudu'i ka kawo a hakikanin gaskiya wannan abin bai zo muna da mamaki ba domin haka in ana yin haka zaɓe na yin gaskiya wannan shine abin farin ciki haka yadda an kai da fatan za a yi koyi da irin shi a yi wa kowa adalci ido wanda ya zaba a bashi wanda bai samu ba ya dangana ga Allah wata rana Allah ya bashi na gode murya Amurka a tashi lafiya daga Usman Dakuda ne anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya na gode. To mun gode bari mu kada zuwa jihar Yobe wane ne a Yobe? Malam na Yobe. Sarkin Yobe. Karamar hukumar Gulani. To bismillah. To, ni dai na wannan zaɓe da aka yi gaskiya na goyon wani bayan wannan zaɓe saboda na ji daɗin hakan don da yawa ana zaɓen gaskiya sai ka ga gwamnatin da take mulki ita ne ta gefe saboda haka na ji daɗin wannan zaɓe da aka yi Allah ya sa haka shi yake alkhairi to amma to amma eh, talakawa su ne fuskar jajirce ba su bi manyan jam'iyyu ba suka zaɓi wanda suke ganin cancanta to ku kuma irin darasi za ku ɗauka ku yi koyi hakan ya yi daidai saboda minista abuja abin da yake so a yi daban hmm. shi ma gwamnan abin da yake so daban to saboda haka hmm. wannan abin da aka yi shi ne daidai a talakawa to mun gode kwarai da gaske bari mu dauki kira ta karshe daga jihar yobe to mu dauki kira ta karshe daga jihar katsina wani ne a katsina wane ne a jihar katsina malam na katsina alhamdulillah suna na yakubu ne ke rajin tabanni karamar hukumar musawa ta nan garin katsina to malam yakubu a duniya na sarin ka ana saurarin ka bisimila. Hmm. hakikan lallai kan mu dai gaskiya a nan jihar kaduna muna jingina a hukumar wannan zaɓe da aka gudanar a wannan ƙasa Hmm. ubangiji Allah ba da iko yin adalci a wannan zaben da aka gudanar waɗanda suka ci nasara kuma ubangiji Allah ya taimake su ya ba su ikon gudanar da mulki a bisa gaskiya da cikin amana waɗanda ba su yi nasara kuma su yi haƙuri lokacin suna zuwa a nan gaba in sha Allah na goye murya Amurka tashi lafiya daga yasu. To mu ma mun gode kwarai da gaske da wannan kuma muka zo ƙarshen kiran mu sai gobe insha Allah. To madalla yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen rundunar sojin Ukraine yau talata ta ce ta harbo sha 18 daga cikin jirage marasa matuƙa tara waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Temple da Ventnitska. rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan crimea da ke karkashin mamayarta a cewar rundunar sojin ukraine mutane biyu da suka fara kirkiro na'ura mai tunani ko artificial intelligence a turance ko kuma ai a takaice john hopfield da geoffrey hilton sun ci kyautar nobel a fannin physics yau talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'ura mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma rayuwa amma kuma tare da ƙirƙiro wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bul'adama kamar yadda daidai daga cikin waɗanda suka ci kyautar ke faɗi. Majalisar Dokokin Habasha jiya Litini ta zaɓi ministan harkokin waje ta yi aksi silasi a matsayin sabon shugaban ƙasa matsayin da a Habashar kusan na ka ne kawai. Tama masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau ga baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham. wacce ta shirya ta kuma haɗa shirin baki ɗaya da ma mu na wannan dare Mr. Chan. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalam.